أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الله بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الله Allah وتعالى da karɓa mana kyawawan ayyukan gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu da cikin mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyawawan karshe idan ajalin mu ya zo Abu Waliyu zalika wal qadiru alai Alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kamu yau Juma'a a shirin da biyar daidai ga watan ramadana na wannan shekara ta hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda sun da bakwai ga watan biyar na shekarar miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya muna nan dai a suratu alhijir inda za mu tashi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala kan aya ta goma sha uku na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون فقالوا إنما سجحت أبصارنا بل نحن قوم مفهوم يعلمون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناصرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استغق السمع فأتبعه شهاب مبين نعم Allah maɗaukakin sarki da girma da buwaya a ayoyin jiya guda biyu kafin wannan ina son mu ɗai baya kaɗan don mu ji daɗin zonawa. Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani irin yadda kafirai suke jayayya da annabawansu da manzanninsu da Allah subhanahu ta'ala yake aika musu Allah cikin sarki ya nuna cewa sun nace sai sai fa a saukar musu da mala'iku ba dai mutum irinsu ya zo musu ba suna sun duk manzo da Allah ya zamanto ba daga jinsinsu ba ne ya zamanto da jinsin mala'ika kamar yadda in gwamna ko shugaban ƙasa zai yi wa aiki a turo wani mutum wanda yake ko soja ne ko wani jami'in tsaro ne ko ɗan ss ko wani babban jami'in ɗan sanda to su haka suke gani cewa lalle mai zuwa daga Allah a matsayin shi ma'aiki ne na Allah ɗan sako daga Allah ya zama to wani ne wani ɗan adam ne ba su ba to shi ne Allah ya nuna cewa tura mala'ika ba zai yiwu ba mala'ika yakan zo don abu biyu ne ya sauka da alhaq gaskiya shi ne sakon Allah na biyu kuma ya zo ne kai a aice shi da ya gama da mutum ko a ce su da nan kawai to Allah ya ce idan har mala'ikan zai zo a yadda suke wa annabi nan to da kubiyar amru dole a gama da su mala'ika shi ba zai zo haka kawai ya abin nan daga ana abubuwan gaba da su sai ya fiti kawai to shi ne Allah ya kuka cikin sarki yake mu muka saukar da alkur'ani nan kuma mu mu kare shi ko kuma mu muka saukar da alkur'ani kuma annabi mu za mu kare shi kuma da aka saukar wadi Allah ya ce a hakika mun aika wa kowace al'ummar manzanta ma da shi ne muka fi shi'a al-awwalin kuma babu manzon da ke mutanensa da aka aike shi zuwa gare su illa kanu bihi yastajun ta shi sai sai ma cikin da kala da ma ke kala kala zalika nasluku fi kulli mujrim haka nan yanda na fara sai ku kai ma ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka naka jama'an kai ma za su mata wannan Allah shine Allah yake la yu'minuna bihi wa qad kana sunnatu qawli wannan sunna ce ta Allah cewa kafirai ba su yi imani ba Allah ya rubuta musu ba su da addu'a imani to ba za su yi imani ba ne kawai Allah ya ce misali wa fana alaihi baban min samai da za mu buɗe wata katuwar kofa daga asamin Allah sama ta buɗe a buɗe ƙofa ƙofa a sama kafiran a cikin dukan su ana kai su sama suna dawowa ana kai su suna dawowa suna kallon wutan jahannama su je su ga mala'ikun a can su je su ga halittun da suke sama su fihi Su suka shige da fice kamar yadda ake shige da fice a duniya mutum ya je nan ya dawo ya je nan ya dawo Allah ce da za mu ɗauki kafin nan masu cewa a turo musu mala'ika mu buɗe kofa sama a ɗauke su kowace sama ta buɗe su shiga saman su je su kaga nama, ga ra'ikun Allah ga sirati ga ni gani ga ta ba Su ta suna zuwa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba. Allah ya wallahi ba su imani da kalu da in ka ce musu to ya an kai ku saman kun ga mala'ikun kun ga naman har yanzu da ku imani ba mala'ikun ba kun je kun gan su ba da kuke cewa a ɗauko muku da su su zo a ku kuma kai ku da suke amma ɗauke ku kun ga sama to ya har yanzu ba ku imani ba kuna jira a duk da kuke neman an muku shi an cika muku shara'i amma har yanzu ku ba ku imani ba yaya da buɗan bakin su Allah da an san da za su bayar ko da an musu da ma da kawo da sai ka tufin ta oh, aiki na masu cikin absura wannan saman da aka kai mun da mala'ikun da aka kai mun muka gan su da duk wani rufa ido ne ma ba reality ne ba ma da kuma kawai rufa ido ne kawai mu ba inda ba muka ba ma wata jahannama da muka bi sai malaikun ma mu kawai wani rufa da kawai an nuna mana kaza kaza kaza ne kawai kuma Allah ya shiga sun kawo uzuri Allah ya saboda haka na san su da su yi imani ba ko da an musu hakan ga amsar da za su bayar da halicin su wanda ya san abin da ke zuciyarsu ya san fita ya san abin da zai faru shi ne da shi ne Allah ne ko da an musu hakan da za su bayar la yu'minu bihi ba za su taɓa imani da annabi ba ba za su taɓa imani da alqur'ani ba wanda Allah ya kaddara musu rashin imani da shi qalu inna tukka kufuruna na nahnu qawmun masurun suka kaddara ma fa inna mu wallahi sai ma aka mana eh nahnu qawmun masurun mu siri ma aka mana ma ba mu da zama daga kai ka san mai sihiri in mai sihiri zai rika ganin ne abubuwa Da ga wannan ya ga wannan ya ga wannan ya ga wannan mu duba mutane su kuma wannan yan sihiri su a ba idiyoyi su ke kafawa ba sai mutane su rika ganin suna zama kurmi amma daga sama cikin ne dan ganta abu wannan tafiyar da aka yi abin da aka nuna musu wallahi duk sihiri ne ma ba gaskiya ba ne على in ka rufa'i da sihiri ne ma aka mutu aka rikirta hankalinsu Allah da abin da za su faɗa ce ga kafirai ya sa Allah wa man yudlilillahu duk wanda Allah ya adda shi bai nufe shi da imani ba wa an tabbata lahu waliyan murshida ba za ta taɓa kama ba da da shi yadda shi duk yadda ka faɗa su ka kawai duk yadda ka faɗa su ka kawai karshen tabawa a cikin yankin ta sa muku gaba da ciyayya ya ce wa shi don Allah ba ya ne eh, ya ga yau in eh, ba ni ba shi don Allah shi ma har ma a haɗu ma balle ma ya ji wa'azi Kar ma a haɗu balle ma ya ji wa'azi shi ba a cikin ta ne ko Akwai inda kwanu kai abu sabu na suna hankalin makurun. Allah ya ta "Kadda ana su sama'i, daga cikin ayoyin Allah da ƙudurar Allah da irin ayyukan da Allah ya yi da ya cancanta a bauta masa wanda idan ka kalli waɗannan ayyukan da ikon basira da tunani da ya cancanta ka yi imani ka yi Allah ne ya cancanta a bauta masa. Da Allah fi sama'i burujan, Allah shi da mun sanya turare na halittu taurari na sanya su a sama wa zayyana ha muka kawata ita kamar da taurari na su da masu kallo duk da mutum ya daga ido da dare ya kalli sama yanda Allah ɗaukacin sarki ya halittu taurarin daga wancan taurarin karami wancan tsakatsaki wancan babba wannan hasken shi kamar bulu bulu wannan hasken shi fari wannan hasken shi kamar yelo yalo wannan hasken shi ga haske ne kala kala kala kala na taurari kuma da da Allah ya jera idan ka gan su ba malam girman su ba ɗaya bane ya fi wancan wancan ya fi wannan wannan ya fi wannan wannan ka gan su a dunkule waje ɗaya a tare can sun bayyana wadancan abokai wani yadda kan shi cikin guda ɗaya shi kaɗai su daban daban daban daban kada kawai in ji Allah mun kawa ka sama da taurari in ji Allah wata kan halittar taurari ke nan Allah ya kawo ta sama yanzu kaga irin ku kalli masallacin eh, wucin nan ku kalli wasu gurub a nan su manya ne sai waɗansu a ciki in ka kalli wancan waɗansu a cikin kuma su kuma su hudu ne in ka kalli waɗannan su kuma ɗai ɗai ne haka duka ta a kawa a kusa wani ana kwaikwayon sama ne ai ana kwaikwayon abin da aka yi wa sama idan aka yi gini ko aka gina wani hudu ko wani ɗakin taro ko gida mai alfarma sai ka ga su ma tana da kala da mutum da ake sawa. Eh, da can an za kawai a kawo wani igiyar lantarki kawai yana hannu yana reso kawai a ja kawai da abu a kan asir kawai da can yinin azara da kaka ko da kamantansu yanzu kuma ya ce a yi fitoki shi ma fitoki a yi masa wani hawa hawa hawa wani design design su ma wuce kala kala sai a kunna waɗannan su ba da irin wannan hasken a kunna waɗancan su ba da irin hasken sannan akwai irin wannan kandaliyar cikin nan suna ta sunan abun sha'awa a ta dan da ita a cikin bayan hasken ya zama su ado wanda ya kalla Allah ya ce mu ɗaukaki ke ce haka muka yi sama in ji Allah wata ala wahafi ba ha sannan muka tsare sama muka ciyoyin saman muka tare saman muka sa ko a saman duk kulli shaitanin rashi daga daga ko kariya daga wani shi da anan ne ba kafin zuwa musulunci Shekaru suna communication suna kajuwa da bokaye Shekaru da aljanu suna hawa suna suka yi su tsawo haka su rafal waya tsawo haka wannan ya hauka kaɗan wannan wannan ya hauka kaɗan wannan ya hauka wannan su yi tsawon da za su tashi su ji dab da sama ta sama ta in suka ji in sai su rike ji hiran mala'iku a sama ta ɗaya sai su kafa su suna ji hiran mala'iku kamar yadda ko ma'aikatan gwamnati misali ku tuna ya ne program ɗin ka gudu eh to program ina a ina gobe Allah ni dan dauki in je raba wa in je na ba a kawo da abin da karfi da azun tura da program da za ta Sha Allah ni kuma da ruwa ne insha Allah malaika in ta sama hira kai ne aiki ka gobe sai an hira irin wannan wannan za a yi ruwa a gu kaza zan sai ruwa gu kaza zan kai ruwa gu kaza zan raba shi gu kaza da kaza kaza kai ba kaza kaza she danu kaza ce suna ji wani ba kai fa ai eh, ko wani zai nan da rashin lafiya gobe wani zai samu kaza wani zai wance wani zai kaza wani za a bashi da wani za a yi kaza wani zai samu arziki dukkan suna hira shekaru suna ji idan suka sauko wanda ke can saman da ɗaya sai ya tunku ya sai ya gama wani ke a kasuwar ke ce da sai su ka tasun tasun tasun tasun ya ke jika wani kasa haka a goyon su ke don sai ya je ya gawa bokaye da abubuwan da za su faru gobe wani zai samu wane wani wanke wani zai samu arziki ta za wani zai yi za wani zai kaza su kuma bokaye mamalan sai su riƙe su danne su zauna. Ina an gane, to su yadda muke a gidajenmu duk gidaje akwai aljanu a cikin gidaje yadda ake zama a yi hira suna ji suna ji ku hafa ji ba a gani su ne to da wani ya yi rashin lafiya an ce an kai shi gun wani aljanu da yake wajen sai ya sauri su sai ya fita ce wani kan gidan wani da suke anguwa da za su zo ka da wani mara lafiya ka a ce damun shi kaza kaza kaza ka kaza ga sunan shi ga kangon su layi su da lambar shi ga kangon shi ji kan wani ga sunan shi shi ga sunan kaza kaza sai ciwo kan hayya ya kai information informant ne na an gane ko ana mutum sai tsaya a nan tsaya a nan kuma Ibrahim sai dan gidan wani wanda yake abuwa kaza layi kaza gidan lambar kaza mahaifiyar ta ce wancan mahaifi da wani kuma ke damun kuɗin nan jiya ya fara ba irin yadda kake ji ba irin yadda kake ba kawai shi kenan to da ranar suka samu wajen zuwa kenan ko da nan da kuma na bai ma san da kuma ba an sai rika zuwa tun da ya fara labarin a cikin ke damun ka kuma aka waɗannan aljanu da shekaru suke samun information daga sama daga ran da Allah ya ɗaukakin sa ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ya fara masa wahayi sai aka kiyo aka kare sarkin aka sa mala'iku harafan shadidan aka tsananta tsaro a sama aka tsananta tsaro a sama dan da mala'iku ko ilahi yanzu mala'ika sun zai rika saukar da wahayi ne ko communication na da shi da yanzu shekaru ba su da zamani ne ne ba su da daman zuwa sama su faso mahala da sirrin mala'iku irin yadda suke yi a dababu to shi ne Allah ya ce bayan mun halitti taurari mun ta sama da su A amfani da farko kawa ga sama su taurari na biyu wa hizzan min kulli shaytanin rajim yi taurarin nan su zama to mizai kamar waɗansu irin ba rote wanda in in aljanu suka suka yi kokari suka yunkura su tashi cikin sama don su fato magana to sai wani irin wuta ya fi kuranin sai ya harbi su inda ake harba mikael ya rugurguza abu harba ba ya rugurguza abu to haka dukkan jikin taurari da akwai wannan wutan da Allah ya sa a jikin taurari sai aljanu suna a kan jikin hawa suna kuma sai ka mutum ta shi ta hannu ta ƙone. kone wani sa'in da ake yara hannu zai na kawo za ka goni wuta ya fita kusa mai jela sai a ce ka wani sarki zai mutu kenan ko ya mutu ko zai mutu a nan gaba Sun wannan harbe su ake wani a harbe shi ya kone wani a harbe shi ya mutu a gaba da wani ya kone ya yi jinya ya tashi a haka wannan ya ce saurari fa'idan su na biyu amfanin taurari na biyu bayan awa ta sama shi ne ana kare min kulli shaytan waje daga dukkan wani shaytani la'ananne idan ne yake so ya je sama ya kawo maganar mala'iku don ya kawo bokaye bokaye su kuma su ci kasuwansu su kuma aljanun a yanka su dabbobi su sha jini shi ya sa wani sa'i aljanna in aka yi kwantar da shi da boka zai ki yi ga abin da ake so ka riƙa mun shi ne ina son baƙin ɗaya raguna da so a riƙa yanka mun kuma ya nuna da inda za a kai raguna ana yankawa a kai bishiyar tsamiya da su take gu kaza ko bishiyar abun nan kwakwa da take gu kaza ko bishiyar birni da take gu kaza ko a bakin ko tsakanin al'abarta nan nike so a cika yanka ni ba ka ce so ka zuwa dabbobi wani ya ce karare wani ya ce ba shigo shigo wani kuma ya ce wani sassan jiki ɗan adam nike so kowane irin shaidani da abin da zai faɗa ma da su yarjejeniya da mutum a kansa kafin ya masa jima'i su ɗan su ɗan gane ko da ka ji an cikin ka za a maga irin dabbar da za ka bayar baka ce Allah ba sai wa sadaka wa ya halici kuma dabbar da kan da jar ba wa ya halici su sai za Allah ya ci sauran wani wannan yake so duk da ke wajen cikin ya fara maka irin wannan ka ci a'udhu Allah ya yafe mun na faɗa a hannu. ta yi da ne suke yi ko kuma a kan da kuma aka ci sadaka za ta yi amma ba a yadda ta da na wani abu sai waina kawai da Allah ba araban ma bayan da aka Allah ya da wani lokaci da baya da aiki idan na ce ba zan yi na waina ba zan yi na tuwo zan yi na tuwo ba a ci tuwo ba wani sai a ce an nono kuma ka samu nono kuma da cikin karfi da ke da wani sai a ce ka kuli kuli ka kama almajiri mutum mai kuɗi mai mukami mai ƙarfi a cikin gila ta ji manyan mutum da ya karawa ya sace cikin titi wanda ya dace ya saya ma almajirai buhunan shinkafa ya ba su amma kuli kuli ce ba su ba haki ba kuli kuli ka ban ka jirgin kotan ka ban ka kuli kuli amma fa su ne masu da shaji an ta waɗannan sai hankali da abin da za a yin kawai da hankali da su mutum ya dace ya ɗauki nauyin eh, almajirai ya sa su makaranta ya biya musu ya musu kinki ya ba su abinci isasshe yadda da mutum ya makale a ƙarfafin ji a cikin titi wa yana raba musu kuskuli in ji maza ki Allah ko ya ba mai sai a raba musu da shi kira ya tafi an nuna masa a wannan tubbun naku da ya dace ya yi abin da yake so in ya cin burinsa wannan wannan suka daga sunan aiki ne na shekaru suna suna saduwa sosai da juna ma'aikata illa manista a tsawon sai dai akwai waɗanda suke a kancin su je saman su yi ƙoƙari su yi yunƙuri su je saman wani sa'i sai sun sato maganar garin na wasu harbe su da wannan wutan amma akwai wani wanda duk yanda haka yi sai ya kukuta wanda ya ta a cikin nan wannan kuma ta kuma ce ta kila haka so yayi da Allah ya gada mu da su yi din ba fatan kamar barayi ne a cikin duk yanda ake wanda ya kukuta a gudu kuma su ta ne da ɗaya dai a cikin an kama shi da ya tsere amma da rauni wadda ya tafi da rai zai kai bai information aka tara aka wani sa'id sai ya bari dan sun kafin su sauke an yi wani sai ya samu wani ya yi jinya wani kuma ya mutu wani kuma ita harbo wannan wutun da taurari sai ka ya yi jikin ya yi fana sai ya fi labari wa boka shi lamanista sai dai wanda ke sato magana hu shihabun mubi shihab shi ne wannan wutar wutar da ake harba da sauraro ba wai sauraron da shi ke tsallowa ba sai ya harbe su wai sauraron ya shi duniyan nan da muke ciki sau goma ko su tsari ma da a cikin sauraro da zai kallo ya kan ya ja duniyar ba babu ita wani wuta da sauraro da ya sa kai ciki fitowa ba ta an gane ko akwai ayoyi da yawa makamantan waɗannan sun zo a wani ya zo a cikin suratu safa yanzu wannan da suratu hijir ne da suratu safa kuma yake wala kan zayyana sama a duniya bi masabi hako bi zuwa kawaki wa hikmar min kulli shaytani mari la yastamma'una ila al-malik a'la wa yuqzafuna min kulli jani ذكورا لهم عذاب عاصف إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب كنت وانا كنا يا سورة الجيل وإنا لمصر السماء فوجدنا ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ولم يستطيع أن يجد له شهاب فقدا فشهدنا لا ندري أشر تقليدا في أنت الأرض أم أشرتكم ربكم أجدا شيطان سكتي كل وقت أقصد النبي صلى الله عليه وسلم sai shekaru suka fi suka shi wa ina da sama'a yanzu fa mu yi kokari mu hau sama mu ji mu samo labaru a wajen na harmuli'at ka samu saman an da harafin masu tsaro shadidan masu tsananin tsaro an tsananta tsaro wa shuhuban da wasu mizar na wutar ake harbo mu suka ce ba kunna naqud min hada qa'ida lisami mun kasance da muna zuwa mu zauna mu sato magana na mala'iku amma fa man yasfati ilhana duk wanda ya yunkura ya je a cikin yana ya jillahu shi ba ta sada zai wuta ta harbo shi ta kona haka aljanu suka yi shi shekaru suka yi inda an yi mu ba musamman yasa aka cikin da yan tsaro haka ba su san annabi za a aiko ba a yi rikici annabi za a aiko wa an ta rana da mu ba musamman ya tsaro ba a sharrin urida biyan fil ardi shi sharri ne kuma an iyalin ne ko za a halaka mutanen kafa ne ko wata musiba Allah ce irin wannan tsananin tsaro ba ni zai ba am ara bihim rabbuhum rasal qawli alkhairi Allah yake nufin su da shi mu da ba mutum ba al'amuran yanzu ba da su canja ko shi an tun abu irin wannan mu ba mu san me ya faru ba ina wani don yi wannan don shaitan bai sai ya tashi ko wani shaitan ya ce wai zai canja wata magana da aka kai kowa ba a lokacin wahayi ba haka Allah maɗaukaki shi sai kuma shi domin abin da ya zo Allah kan babu babu wani abu tare da Allah ya aiko shi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موجود وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزل وما ننزله إلا بقدر معلوم ألا مرأك كنت يشهد أربع kuma كما in ji Allah su ba a malamai suka ce saurari Allah ya halitta saurari da abubuwa guda uku ne duk wanda kaga yana mu'amala da saurari ba don waɗannan abubuwa guda uku ba to yawanci yan tsubbu ne da boka ya kanta ne da wani wai ilimin taurari ko Allah ta wala kan zayyana sama'a duniya da qadiha ko mun kawata sama da taurari wannan aikin taurari ta farko da zaman kawa ga sama ya zama abin jirgewar abin abin jin daɗi da masu kallo Abin biyu shi ne tauraro ana amfani da shi wajen harbar ɗari da suke zuwa sama sannan na uku ana amfani da saurari ne don su nuna haka direction don mutum ya ɓace da dare ma musamman don tafiya a cikin teku da dare da matafiya a kan titi ko kuma a doron kasa idan mutum ya ake bai san gaba ko yamma ko kudu ko arewa ba wani sa'i wani tauraron in ka gan shi kana gane shi ba wannan tauraron da'i ka gaba suke kullowa ka gan shi yanzu ka gano nan gabas ne ka gano gabas kuma ka san nan kudu ne nan arewa ne nan kuma yamma ne shi ne a cikin wasu al'ami الله تسكين وهو الذي جعل لكم النجوم لتركضوا بها في ظلمات البر والبحر التي قد تفصلنا الايات لقوم يعلمون هذا شيء سنونا مثلا رشد انت مثلا سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة haka masu suka ji da ruwa manya-manya da jirgin a cikin teku ko ina duhu suna gano direction ta taurari suna karanta wannan ilimin da astronomy wanda za a ta saurari a yayi gajin in mutane sai kuma ne ko ce ɗanu sai ne kawa da sama duk wani wanda yana amfani da taurari bayan wannan hukun malamai su ke ɗan tsubbu ne wanda suka yi duban tsaran ka tsaya su ka yi su eh, sai a ka yaro a cikin tsumma in an kashe shi wai a duba mai wai a duba ma kiyayen eh, yanda yaron zai zama to na kuma a ce a ah, wai wannan yaron tauraron shi yana da kyau tauraron shi yana tashe amma ga waɗansu na sun kewaye shi waɗansu sun kewaye shi sai an tashi da gaske sai wani kawai tauraro kenan da shi amma matsala a kuma kiya sun zagaye ka ina fata an gane ko ba ta tara ba dan tsubu duk abin da ake yi ta sai ka an danganta shi da tauraro yanzu an kim iya ya shafi a ce so yau tauraro ta samu ne za a yi hira da ita tauraro ba a ne mai haka wa mutane hanya su ɗan shi su yi cike ko mai tauraro an wasa ne amma tauraro ne shi kuma tauraro ai an ne ka duhu cikin duhu ka gano hanya ko kuma irin taurari yanzu ai a duhu masu da ka aiki Allah ubangiji ya samu gashi ai Allah ya dawo kafa yake wal'abda kun ga tsakon da wurin cikin da suke yanni Allah ke majajina ha ni Allah ya shimfiɗa muku ita Allah ya da ga damar sai ne ta a kaman kaman kamar kauni sai za a yi mutu ya iya rayuwa abu a kaman kamar kauni ya za a yi ta gini ya za a yi ta gudu a kanta amma muka shimfiɗa ta inda ake a kabur ta shi. don ku ji daɗin rayuwa a kanta sannan wa na fiha muka zo muka kafar da rawa sai da manya-manyan duwatsu aka wani dutse a can kato wani tsauni a can kato waɗansu dukkan da duwatsu su suke kara su kafa ko sannan an bata na fiha muka tsiro muku da ajaran kasar muka tsiro muku da yin kulli shay'in duk wani abinci da ƴaƴan itace da abinci ne da tsirrai ne da mai duk wani abin da ke tsaka ku ci Allah ci sai na tsiro muku da shi a kan Allah ce duk waɗannan abubuwan da muke yi Allah ce kowane abu mauzu gwargwado muke tsiro da shi Allah subhanallah abu ikon Allah ku duba mauzun wato kowane abu sai mun tsauna shi mun ga yawan shi kafin mu ma'ana duk safar da daga an noma a wannan shekarar Allah ce sai da muka cikin ta muka san yawanta ƙwayan shinkafa nan nawa ne na wannan shekarar da muka cikin girman duniyar nan domin a Najeriya kawai ba ne. Kowane abu mun san cikin shi, mun san kwanci cikin shi, mun san yawan shi, mun san kowane yawan kwayan gaba ɗaya in ji Allah. Wata shekara kuma in ta zo sai mu bayar da adadin kwayan shinkafa da wanda mu bayar a bara. Wani sa'in kuma wata shekarar ta zo sai mu rage wani sa'in shekara ta zo sai mu kara idan fara ce in ji Allah duk masarar da take tsira a duniya na wannan damiyar, Allah ki sai da muka auna yawan kwayan nawa ne za a bayar sannan yawan kwayan ma muka ce nawa za a bawa Najeriya a yawan kwayan a ware na Najeriya a ware na Nijar a ware na Kamaru a ware na ƙasa kaza a ware na ƙasa kaza kwaya ɗaya ba ma rakanta a wani kasa idan an ce kwaya ta ba ta wanta in ji haka idan aka zo dawa haka idan aka zo mai haka idan aka zo gero haka idan aka zo alkama duk wani abin da muka baku sai adadin mangoron da za a sha wannan shekarar idan da na ta shigo Allah shi na san yawan mangoron da bayan sai da muka kirga muka auna da abin da za a sha a Najeriya. Za a kone shi. a cikin wanda za a bawa Najeriya ma a cikin an mare waɗannan tsuntsaye da za su sha an da shi kaza na tsuntsaye ne ya ba wani mangoron harshe na tsuntsaye ko koshi tsuntsaye ko kosa sha wannan kuma a kwari ne za ku sha wannan kuma za ku faɗo kaza da za ku ci gaskiya da za ku ci wanda zai je ba cikin ɗan adam shi ne ya faɗa ba duk wani abin da kuka ga yana faruwa muka fito da shi daga doron kasa in ji Allah sai da muka auna yawan shi da kwanci cikin shi in ji Allah ɗaya baya hawa ɗaya baya rabuwa in ji Allah in kuɗewa a ba ku haka in dankali ne haka in doya ce haka in fata ne haka in gida ne haka wanda ce ba a kara zuciya ne su muke da shekara zubi ne kowanne a ji Allah da an je ita da ita na wannan kawai ka duba kai ya shekara kaza kwaya ka aka aka aka aka tsiro da shi na doya an sani wannan shekara kuma za a fara wannan shekara kuma za a rage komai in ji Allah subhanahu ta'ala mawzun mawzun a kididdige yake da abu ki in ji Allah subhanahu ta'ala ka an ga abu a cikin kan aka mutu da aka cire kuma yana a shi ya shi zai buɗe ya shiro shi ya buɗe ya in ne in ne in mudu ne shi zai rika yana yana rubutawa buhun da ya mudu kaza an gane a kuna su yin haka in kwayan magi ne sai an kirga shi ɗan kawo economy da budget ɗin nan cikin wata kada ya salwanta domin sauran canjin shi kuma ai budgetin wani abu da shi kwaya yana ragewa a nan zai taɓa can zai taɓa can ina fata an da ko wanda Allah lakum fiha ma'aisha Allah ya ce sai muku sanya muku dukkan ababen rayuwanku a doron kasan nan. Duk wani abu rayuwanku a doron kasan nan. wa wallastu lahu birasu kai har wanda ba ku wani ciyar da su duka mun san da muke haku mutum shi yake ciyar da shago in ba ina Allah ne to ce a cikin ba ba ku ciyarwa ku yi a nan kuma da ka ci a ciyar da kayan ka ciyar da iyalanka in kana da ragula ma kai ka ciyar da su in kana da ajima kai ka ciyar da su abinci in kana da shanu kai ka ce kai su kiwo su masu samun ka musu harawa sun wanda aka ne da kuɗi Allah ce hatta dabbobi da ku da kuke ciyar da su Allah ce dukkan abin abin da yake ba su irin wild animal rayuwa a daji Allah ce dabba a shi da shi ba a in ji Allah inda za ki dabbobi su fashe wannan su ci kura da kashe wannan ciki a'a wannan maciji ya haɗe wannan Allah shi abin da yake ji ya shi ma a kijijige yake abin da za ku a kici da a kijijige yake duk wani waje ciki da ba shi na mazafi shi ka yi ruwa su ma duk abin da take da ruwa ke ciki da mun auna komai mun kijijige shi mun ajiye maka mutu ciyar da su da Allah subhanahu wa ta'ala abun mamaki da Allah shi tafiyar da duniyar nan subhanallah Allah ta kun ga mutu. in min shay'in babu abu a duniya nan illa wa inda na ɗauka shi Allah ta kwace muna da tattar inda muka ajiye shi duk wani abun da kuka yi an ta ruwan sama da muke sauka a cikin Allah ta kwace shi da muke tsohon ruwa muke ajiye ruwan kuma mun san lita nawa ne mun san lita nawa na Alhamdulillah, Allah ta ruwan sama da kuka ga yana sauka wanda ke ba daukar da shi sai mun kididdige mun san igwa da ne zai sauka a wannan shekara duk ruwan sama shi ke sauka a shekara wanda ke ba saukar da shi sai mun san igwa nawa ne drop zai sauka a shekaran da ta yanta sannan drop nawa ne za mu ba a Najeriya nawa ne za mu sauka a kudanci nawa ne za mu sauka a misali a Lagos Abuja nawa ne za mu sauka a America ko United Nations ko Qatar ko Ghana kowanne Allah ce mun san ikon da muka ba mu kowace kasa Imam da duhu illa bi qadarin ma'lum ba ma saukar da shi sai mun san quantity nawa ne ya dace da nan kasan yawan ruwa igo nawa ne ya dace a da wancan kasar Allah subhanahu wa ta'ala a irin su hambila idan kake su ah, jambu yawan ruwan da ake a wannan wajen bai kai kano ba bai kai kano ba sai a daɗe ana ruwa a cikin da fara yin shi a kano gidawa a takwato wani sa'i za ka garjo sai kula ta idan kuɗi waɗansu wuraren kullum cikin ruwa ake kawai kullum cikin wa da yanayin kafin da yanayin kafin da abin da ke kira a wannan wajen da cikin wannan ruwan za a ɗauke shi a kai shi a yi shi a kano in ba a ce a waɗannan wuraren da sai ya zama ko na a kano ba za a samu abin da ke so ba sai da ga an yi a kano ruwa mai ƙin yawa sai ka kai bayan sai misali irin yanayin kasansu ne saboda idan aka yi ya zai shaɗa wajen shuka ya fi lalace shi kuma za a yi kai irin na kanon jita jita a kan shi kuma a shi kira ba saboda yanayin kafin kowanne Allah ya fi irin lita nawa zai konzumin kafin ya ba da ake so can kasan lita nawa ake bukata ya yi konzumin kafin ya ba da amfani da za a girba Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ba wai sannan ba ba su producing abubuwa idan aka shuka a cikin tsira ruwan in ji Allah da yake zuwa shi hadirin da girgin da ake turowa ya zo ɗin aka ce sinadaran da suke fidda da suke fidda tsirran suna cikin kowane ruwa sai mu tura wannan ruwan da wannan gishigan a yi shi a can saboda irin cikin kaza muke so ya fita da wannan wani wannan girgijen da za a tura a nan bai da irin sinadaran da girgijen ɗazi sai ya zuba a can ya sauka shi kuma ita irin nasu sinadaran sai ka ga wani shuka tana fita a nan in ka je wani ku babu irin shuka wai kasan ba ne wanda shi kai shuka da su asalin girgijen da ya ɗauki ruwa da za a je a yi din shi ne ke ɗauki irin sinadaran da wannan yana a fitar da shi a nan wannan jirgin da kuma yanzu a can don irin nau'in turaren su shi a kan kowane ji Allah ya subhanahu wa wata ala, shi ya sa a wannan ayan da take biye za mu ga yadda Allah madaukakin sarki nuna iska ita take barbara yana ɗauke da kayan haihu barbara sai a tura iska barbara wa girgije Ka zuba irin da ake so idan bai ya sauƙaƙi za su shiga a wannan wajen ga ayar musamman وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأحقيناكموه فأسقيناكموه وما أنتم له بخاجرين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم نعم التي أحب الرياح كان أيكو دحيث لكتن دانيا yanzu kana zaune a nan in an yi ruwa a wani gu sai ka ji yar iska wanda akwai hadin a gari za ka ji wata iska tana zuwa kana shekar da suka ce kai kamar da ruwan sama me yasa an shi da iska ya karya me yasa ka gano wannan na ruwan sama ne me yasa in iskan da kake shakawa a kullum take shakawa ba ka cewa kamar an yi ruwan sama ko kamar za a yi ruwan sama sai wannan iska ne ke ruwan sama aka yi da aka yi an yi ruwan sama a wani gu me yasa iskan ta zanto ba? Allah ya ce iskan da muke aikowa kada wannan girgijen ta kada wannan ta kada wannan ta sun fi shi yana nan dan siri very light a Jirajizan. ko yana tara shi yana tara shi yana tara shi sai ka ga giragizan suna kauri suna duhu suna kauri suna duhu idan su faɗu iskar ta tara su sai ka ga gari gaba ɗaya ya yi duhu kamar dare asali wannan iskar da muke aikowa in ji Allah ta ce taro giragizan waje ɗaya a cikin iska akwai a cikin da take zubawa cikin girgijen cikin girgijen son fata an gani ko akwai abin da take zubawa da nafi na daren da idan ruwan ya sauka a waje waɗannan suna ne suke shiga cikin decoration su shiga cikin ƙasa sai ka ga ƙasa ta fara cikin da abin da ke cikin ruwa da abin da ke cikin ruwa already Allah yana sa iskan nan yana da ɗauki da dari kamar yadda in namiji ya sauka da mace ruwan za ka ga ya sanya ruwan mace to akwai kwayoyi na rayuwa wanda yake haɗa a cikin ruwan mace shi ne zai ce billions ne miliyoyi ne lokacin da aka zuba igon mace guda ɗaya sai Allah ya nufa da sauran da zai mutum ɗaya ya ga kwaya ɗaya fitowa sai Allah ya ƙaddara shi mutum ɗaya za a rantsa miliyoyi ne da ɗan igo haka kawai to shi ma wannan girgizan da aka ke turowa a iska haka jikin nan shi ita ce kamar da shi ce da sinadaran da ake so su shiga cikin ruwan in suka mamutsu da ruwan sinadaran cikin ya sauka waɗannan sinadaran sai su lume cikin ƙasa don suke lume cikin ƙasa sai da sun fara jamiliki suna cikin tsirran da aka zuba gwargwadon irin wanda aka zuba a cikin gwargwadon wani jirgin su kuma haka da su tattarai irin waɗannan ba ne waɗan su ne su kuma mai girgidan yanke can in yadda sai da waɗan su tsirrai ne da a can ake samun su nan kuma ba a samun su waɗan su bishiyoyin kitan ne su a nan arewa babu su sai ka kudu waɗan su bishiyoyin a ce babu su a bishiyar goro misali sai ka he ka je kurmi ita je jigawa su kano su kano to ba inda za ka sa bishiyan goro shi da aka shi da goro sun kuma ya a cikin to irin ruwan da sina da iskar da ta sosa wanda ya sosa a cikin sai ya fi da irin abin da aka samu a can sakani abin da ya kuma da sosa mana a nan arewa kuma da su rare shi ya sa ko da masu haɗu ma magani ne idan suna son wani tattace ko wani bishiya sai ka ga gaba sai a ce sai an kudu ko a ce sai an je kogi ko a ce sai an je imu ko a ce imu wannan bishiyar sai an je mai duk da aka samu ta ina fata an gane ko idan Allah madaukaki sarki yake yi kenan shine wa arsalar riyaha mukan turo iska lawaki iska mai barbara mai ɗauki sinadarin barbara an idan ya tara girgije ya zuba wannan abun barbara a sai ta hankal na mina sama ima'an sai mu zubar da wannan ruwan da yake ɗauki da waɗannan sinadarai kai na ku muhu kuma sai mu shayar da ku ruwan hakan ma akwai sinadari da in yana shan ruwan shi ma ruwan yana ƙara sanya masa kwayoyin haihuwa a jikinsa shi ne an yace wa ja'anna min al-ma'i kullu shay'in hayyin duk wani abu da yayi a cikin mun san ya ci a cikin akwai wasu abubuwa da jiki ka baya rayuwa ta kayi ta shan ruwa kayi ta shan ruwa kayi ta shan ruwa ta harin wannan yawan shan ruwa yana produce irin sinadarin da ake so wanda za mutum zai haihu Allah yake bayan ruwan shi nan, bishiyoyin nan da muke gani idan muna so su za a bishiyoyi wannan iskar muke turowa idan iskar ta zo sai ta zo gun bishiya ta miji bishiya ta miji sai ita ya rika ta haka yana ta haka sai sinadaran hydrogen suna shiga suna shiga bishiya ta mace bishiya ta mace shi ke nan idan ta shiga ta ciki ya kama mai haihuwa ta fara fure ta fara fure ta fara fure har masu masana bishiyar sun san wannan bishiyar wanda wannan ta miji ce bishiyar nan namiji ne bai haihuwa wancan ne ke sun kalli abin sun san wannan bishiyar ne wannan ba namiji ba wannan mace ce to ana shi duk wannan iskan da muke haifowa da shi muke barbaran bishiyoyi inji Allah da shi kuma wannan ruwan gabaran sai da kan muke zuba kuma da yake zuba a ko ina Allah shi kun shayar da ku ruwan wa ma antum lahu bihazibi da ruwan da kuke tsarawa ko ajiye ko ajiye ko ajiye Allah sai duk mu muke sauko da shi mu muke sauko da shi wa inna nahnu nuhi Allah ce ni Allah mu muke rayarwa wa numitu mu muke kashewa in ji Allah wa nahnu al-warithun kuma mu ne masu gadon duk abin da kuma a duniya yanzu adam za ka ga yana aiki tukuru da wa ƴaƴansu abin da za su nemi za su gada idan ƴaƴan ku gada su ma ta jujjuya wajen ƴaƴa shi ma zai aure ya bar wa ƴaƴan shi ma abin da za su gada su ma waɗancan jikokin su bar wa wannan abun da za su ba wannan ya faru wannan ya faru ran da aka mutu da ɗaya fa wannan ulwari ko mu ne za su dukkan abin da suka bari a jiya ta ji daji a cikin kanka ya gada kanka ya bar wa jika ya gada jika ya bar wa kuma ya gada wanda ya bar wannan su bar ma wannan gaba da to yanzu duka an mutu an yi tashin kiyama ba zai da wani kayan al-musa da ta. da mun ce ba mu ka shi masallaci <laughs> mun gaji dukiya da mun ce ka gina islamiyya ka ake zuwa dukiya ta ko mu in ji Allah mun gaji mun ce ka mana ka ba ka kira za ka ba mu wannan ka ba mu wannan ya shi ka mutu dukiya ka ta da hannun mu in ji Allah haka da madaukakin sarki yake halittar mustaqbilina minkum Allah mun san mutuwa kun wanda suka da mutuwa mun san adadin su mun san rayuka nawa ne wa alimin musta'akhirin mun san waɗanda suke raye da su mutu da mun san adadin su ko nawa ne ko kuma mun san waɗanda aka fara halitta da waɗanda za su zo ƙarshen halittar duk mun san su ji Allah waɗanda suka da suka ce a'a mun san al-mustaqbilina wanda suke da sahun da ba a sallah mun san al wanda su kullum da sahun baya suke Allah subhanahu ta'ala kuma mun san masu gaggawa wajen gaggawa wajen ayyukan alkhairi mun san waɗanda sun kuma can baya bayan wajen ayyukan alkhairi mun san su insha Allah da an ce alkhairi da kuma tuwa ne su ne a da kuma su kuma akwai yan kasala wanda suke su can baya eh, a sallan jami'in ma aka samu kullum wani a ta ƙarshe ake samu duk mun san amma ba ayi hali malamai suka ce in eh, an san Allah ya san wannan duka amma da yake wani kayan mun san wanda suka ya wajen mutuwa mun san kuma wanda suke raye masu zuwa su mutu nan gaba Allah ki duk mun ki diddi da yawan su mun san su inji Allah an kaluma wanda suke dinne da adadin su inji Allah duk muna da mutum na wani wanda suke rayen da su mutu ba Allah shi duk alƙaluman sani yau, su yana hannuna in ji Allah duk mun sani shi ne duka ya shirgi lallai ubangijin ka shi da su gobe kiyama ku lallai shi Allah hakimun mai hikima ne alimun kuma kan abin da yake yi ne ko wannan shi ne abin da samu a nan yanzu mun ji Allah yadda ya halitta sammai abin da ke cikin su na taurari mun ji da ya halitta kakai abin da ke cikin karfan nan su bai kai mun ji duk Allah ya buga mana misali in Allah ya rayu mu gobe za mu ji shi kuma a cikin dan adam da ta fi da mu da shi amu za mu ga da asalin dan adam ne aka halice shi da mai aka halice shi da sinadarin halittarsa wani sinadarin halittar ce a cikin sama ne kuma sama ne za mu ji ne da wani sai da halitta dan adam gobe in Allah ubangiji ya raya mu kenan Allah ubangiji ya nuna mana ya sa mu dace tambayoyin kuma haka assalamu alaikum Allah ya kara wa malan lafiya da arziki Allahumma amin tambaya ne shari'a ta ce a cikin daren lailatul qadari da kuma alamomi da kuma an yi ta bayani malam an yi ta bayani bari a cikin daren lailatul qadar ya fi ibadan wata dubu ya fi ibadan wata dubu idan kai ibada a cikin wata to ladan da za a baka ya fi wanda ya yi wata dubu yana ibada da biyu ya isu suna kowa a daren domin su da bakin jiki su zartar da duk wani abun da zai faru a duniya zuwa shekara mai zuwa kuma daren cike yake da aminci har lokacin da alfiji zai ceto mala'iku suna ƙasa haka mala'ika jibrilu sannan abu na uku daren lailatul qadr aka saukar da alqur'ani inna nan inna nan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzilin inna anzalnahu fi lailatin qadr wa ma adraka ma lailatul qadr ajalan ne aka saukar da alqur'ani mai girma amma Allah ya kan zaki dan sai annan ya yi ta ibada ya rayar da a guda ɗaya na ya karɓa da iyalai Jiran lailatul qadr yana da ɗan alamu da malamai suka yi hasashen su ko hadisai suka fita cewa daren za a akwai natsuwa a daren babu hayaniya babu haushin karnuka babu izace hake babu fice fice haka daren yana da sanyi irin na babu zafi babu tsanani haka more definitely haka daren yake haka ji akwai aminci a ciki wani sa'i akan an yayyafi ko a yi ruwan sama da waɗansu abubuwa da malamai suka wannan shi ne abin da shi da lailatul kuma ana son musulmi su karanta surayar da sallolin karatun ƙur'ani da istighfari da addu'o'i da dukkan ambaton Allah da girmama Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne a takaicen wa kenan A nemi su suka kai ta bayanai malamai a hudu in dai wata ramadana ya tun karo har a gama wannan bayanin jiraren ake ya kamata duk a samu a yi program a gida a shirin gashi nan a gida tv a zauna da malamai ya lailatul qadr ya kaza duk bayanai su nan malam a gida ne ya tabi suna ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam ba ku da zai ya fara malam imani da hikma da kuma ikhlasi amin allahumma amin jiya ka ba brief kisa akan annabi ibrahim alaihi salam da matan shi da kuma dan shi annabi isma'il alaihi salam har inda annabi isma'il alaihi salam ya ji ta yi kawai to malam tambaya ta akan ita ce lokacin da annabi isma'il alaihi salam ya yi aure din gaban shi annabi ibrahim alaihi salam bai san shi a harsar da ya ziyarci dan shi annabi isma'il to kenan ya halatta mutum ya yi aure ba tare da wannan ba kai shari'an annabi ibrahim daban kai na annabi muhammad an kasance ni yawa kai shari'an annabi kake bi in ji yawa ina ba in wani annabi an kama ta kisan shi ga yanda ya ga yanda ya yi shari'an annabi ya wuce shari'ar shi ta wuce an kama ta kisa ne suka an yi waɗannan manzanni an yi waɗannan annabawan ga irin mayan da suka yi da kan da cikin shari'o'insu kai kuma wanda ka tarar annabi muhammadu ne shari'ar ta za ka ji sau da kuma, kuma har ranar tashin kiyama ba annabin da ke zo shi ne na ƙarshe تلك أمة قد خلت وما كتبتها ولكم ما كتبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون يعملون أمانا سموشي al'ummomin da sun fice za a tambaye ka shari'ar su abun da suka yi za a tambaye ka shari'ar annabi abin da Allah ya zo maka da shi in ya dace da na waɗancan to kuma shi a matsayin shari'ar annabi ne da ta daga waɗancan annabawa ba bai waɗancan annabin kashi da ya dace da annabi ba a wajen aƙida da da yaki da shirka da haramta Allah da wani duk aqidan su ɗaya ne amma dokokinsu da shari'ansu da ban da wani je wani ya auren mutu'a a koye ya zo ya ce wai ai annabi Isma'il ya yi a sani ba in kai a wannan zamani aure a koye ba wanda ya sani to auren mutu'a ne yi hankali dole ba a aure su da waliyai ko a shari'a manzo Allah ko waliyai da shaidu da sadaki da kula shi ne siga na nema an baka wannan shi ne shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ta zo da shi kenan Allah ba shi samu shi amma ba wato masu neman addu'o'i ne Sabon Allah ya ba dubu biyu a cikin yashi a asusun marayu da fatan Allah ya bashi mata ta bari a umma amin sai kuma wani Allah ya ba da sadaka ɗari hudu Allah ya biya masa bukatunsa Allahumma amin sai wata baiwar Allah ta wato ta aiko ta aiko da sadakan Qur'anai guda hudu Allah ubangiji ya ba ta biji na farko ya da na na farkon nan ne na dubu biyu ya bayar da ta da kuma ƙwa'anin ku da hudu take so tana son miji da gari ina fata an gani. ba a zai a karaban kalla za a yi ta istikara a yi ta roƙon Allah a lailatul qadr ko aka ya ya sa a dace Allah ya san kowa da abin da shi masa alkhairi da addini da rayuwarsa da al'amuransa to sai tambayan da nake son yi a menene to assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh Allah shi kuma lafiya da tsawon rai hankali da tafsira a jannatu da tausu da dukkan sauran al'ummar musulmi da ba da al'umma amin wani addu'an ta yi Allah saka masa da alkhairi da biyu ya ce dubu goma dubu biyar da asusu marayu da isar dubu biyar kuma sadaka a roƙa mahaifiya jatumar late alhaji kabiru umar kusa kabalan doki samun lafiyar jiki Allah ubangiji ba shi lafiya da ubangiji kuma ya sa ka fara ne Biyawa ya ce ba a kan alƙunuki, a taƙaicin taƙaicin cewa Muti buɗe suke fama da kulakoyi da suke fama ba wai alƙunuti kuma zai yi ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kistanta mana kistan waɗansu mutane uku da suke cikin tafiya sai kare ya mutu suka shiga wani kogo da kwanta su ne kafotar dutse yanki ya zo ya nane gaba ɗaya ihun ka banza ƙaran ka banza maganar ka banza babu jisa kawai ba abun da ya rage musu a wannan wajen su dai mutuwa akwai su da ta wuce wannan bala'in da ta wuce wannan to sai suka zauna a tsakanin su ya a su samu mafita idan ma a ɗaki na wani ina in kai ihu akwai inda ya buje mu a kila mutane za su je to wannan a tsungurumin daji ne tafiya ce ta kama kuma tafiya ne dare ya shiga kogon kuma dutse ya shiga ya ne sai shawara suka kowa ya tuna wani aiki ya tsaye da ya san Allah ya yi aiki kuma ya yi ikhlasi sai ya wasu imam kiyaye ne ko sai kiyaye ne yana zuwa kiwo idan ya kai ya kai kan kiyayensu nono ya kai musu ranar da ya zo ya yi jinki shekara sun yi la'asi bacci tare da yana rike da shi kuma sai iyayen sun share tukuna a kowane ya ba iyalansa da 'ya'yansa Daga ya tarar da su suna barci da farko sai ga yana da cikin iya ya karya ta da su da cikin hutu na biyu sai ya mai dace ya bar kan ba watakila su farka ku nemi nishan wannan nonon baya ku saboda sai ta musu ba na uku ga 'ya'yansu suna kuka suna son su sha sai ya gaba gina iyayen ya ba su su sha ya ba wa iyayensa rantowar a cikin 'ya'yansa suka sha sai ya zauna a wata yana da nono sai da iyayen suka fata can kudin safiya ya ba su suka sha na ragowa ya ba su iyalansa da ƴaƴansa yace ya Allah wannan aiki da mai in ka san don girman iyayen da kake a girmama su na sa eh, ya sa yi haka kuma ka yarda da abun da nake yi Allah ka sai dutse ya kan buɗe kaɗan yadda ya ya fita ba sai shi kuma ta hanyar amana ne shi yana ɗaukan ma'aikata yana biyan su akwai ma'aikatan da suka sun kwace shi da safe suka sake shi da na yamma wannan su kuma suka zo tun karfe sha biyu rana suka tashi shida da ya tashi biyan kuɗi sai ya biya masu shida zuwa shida kuɗin da ya fi wanda suka zo daga sha biyu zuwa shida sai masu sha biyu zuwa shida sun hai wani ce ya za a zara wa ta ba shi ba shi a lokacin da kuka zuwa daidai ba a dole da ɗan kuɗi su zamanto daidai ba sai ya kushe ya kuɗin ya tafi ko ka karɓi haƙƙinka ya ce wai shi sai an daidai da wancan kuma ka karɓi kuma da ya tafi wannan mutum saboda amana ya riƙe wannan kuɗin sai ya saya masa tinkiya kuma a cikin kuɗi kuma kinan suka yi haihuwa suka yi haihuwa ya saya musu shanu suka yi haihuwa suka yi ya tsira kuma Gaba ɗaya mutumin nan ba da waɗansu shekaru ina jin an shiga halin haɗi sai ya suna waɗannan ɗan kuɗin ai za su mai amfani kan wani tsohon bashi mai sa da ƙasara mai sa da tsohon bashi ko mai ake sha sai ya je gun mutum ya ce ka gane ya ce eh na ka mutum shi na ne shekara ka na kaza to waɗannan ƴan kubban na zo karka wanda da ke kenan na rena yanzu za su mun amfani sai ya kuma mai gaske za kuma ga shi babu iyaka ya ce kuɗin kare wannan yace alaji ina da ka bani kai ni ka nuna mun gantar yace su ne kamar ya ku su ne kai da kake na jujjuya maka na jujjuya maka da suka kai wannan an mutumin nan mai kuɗin nan shi ma daga baya sai da ya talauta ya zama talaka shi ma jikin waɗannan hakuman yake kiwo yake samun nonon yake da iyalansa rayuwa ta juya wannan mutum ya ce tsakani da an su ne ce wallahi na shi ya taɓa ko guda ya bai mai karshe da wannan a ɗan ajiye ana cin nono ya tafi kayan shi ya tafi ya ce ya Allah ka san wannan aiki da don kai don rikin amanar da ce a ya Allah na roƙi na ta wasuli da shi a saman mana da fita dutse ya fara buɗe amma ba za su iya fita ba sai shi kuma ya yi tawassulin a karin iyali da shi kuma da kiyar zakon shi da babu yarinyar da yake so a duniya irin ta kuma ya yi ya yi ta bace haɗin kai yana da ƙarfi ta mai tsoro shi ya ce sadiqa mutasaddiqa qadita qa'ima rafi'a sa'ima sai tsoron ta ce to an ta shi sai aka jarrabe su da yunwa gidansu da yunwa ba inda da ci shi kuma wannan ɗan babban da aka inda gina ci ne sai ta ko ne ba ta ci gidansu suna cikin halin rashi ita a kin san ka'ida na in an haɗa ci za a samu ita a uzu billahi aka ci an ciwa ta yi wa ta daɗa dawa don Allah wa ne albarkacin dangantaka da suke tsakanin mutum ka taimaka mana ita kin san shara'i kace a'udhu billahi kace ana uku da dawo kai ba yin da ai sai sai saranta ta ba sai kuka shiga dawo ka rufe ko ko idan za a yi sai ta ce a wata riwayar ina hada ta da Allah dalici saboda ka sai karka kunci kulli da bai halatta a gare ka ka kunci shi ba shi da halitta sai ya tsora ya ce wallahi wallahi na bari duk Allah kuma ya ɗauko duk abin da take so ya baka a cikin riwaya aka ce da kuku da kuku gaba da ya zo wajen sa idan da kuku da ya ba ka kulle ba ya duka ya duka ce ko ina na rufe shi far Allah Allah yake kallon mu sai ya ji zuciyar shi ya tsora ta fara rawa sai ya bari don Allah ya ba shi abin da take so ce ya Allah in ka san wannan alfashin na ne sanke ta don kai ya Allah ka samu wani mafita sai ka ta buɗe wanda yana nuna hanta ya yarda da ayyukansu idan bala'i ya shafi al'umma wani ya je ya ke karatun qur'ani yana da hankali da shi wani ka je ka sayi abinci ka kai mace sai gidan marayu da gidan mutane ta ce ya Allah ina wasu tawassuli da wannan hadisi ka yaye mana damuwar da suke damun mu nan na rashin tsaro wani ya yi canza sai ina tawassuli da wannan sallolin ya Allah na yi su ya yi mana bala'i wanda bai ji su da iyalansa sai ya nemi sulhu ya musu adalci ya yi tawassuli da shi wanda baya ji su da kiyayensa kullum kuka yake sa su kullum hawan jini ya sa su sai ya sulhunta da su ya sanya su dariya ya sanya musu farin ciki su yafe mata ya dawo zama ɗa mai biyayya da ladabi da iyayensa sai Allah ina da wasuli da wannan biyayya ga iyaye Allah ka yaye mana Kina ba an gane ko a yi mai sallah yi, mai ya yi, mai aikata wajen su zunuba ya ce ya Allah ni bawan ka ina da ka za da za wanke ce ni na wa irin kaza da kaza duk mun bari ya Allah mu yi tawassuli da barin zunubai da barin zunubai sai a haɗu kowa da irin aikin da ya yi. ko ga Allah ya fara ni abu ina ba ta ga dawar kunuti kai ake ba Allah ubangiji ya sa da ake Allah ubangiji ya sa albarka a wanda kuma da tsakanin shi da makwabtan shi shi da ƴaƴan shi a sa a gyara yadda Allah ya kawo ɗauki Allah ubangiji ya muwafaka Allah ubangiji ya islamu al-muslimin wa illa shi al-mushrikin ودمر أعداءنا وأعداء أعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين فصل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين